ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa Masu sauraron salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. Sanin kowa ne cewa yanzu haka makonni biyu ya rage wa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari mai barin gado ya mika mulki ga wata sabuwar gwamnati a gargashin jagorancin zababben shugaban Najeriya Alhaji Asuwaju Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC. To kowane irin rawa gwamnati mai barin gado ta taka wajen bunƙasa ilimi a Najeriya? Wannan shine batun da za mu tattauna tare da wasu shehunan malamai da fatan za a yi sauraro lafiya. Batun ilimi dai yana ɗaya daga cikin manufofin kowace gwamnati musamman ma dai a ƙasashe masu tasowa irin Najeriya. Gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari mai barin gado ta bulo da wasu shirye-shirye na inganta ilimi kamar da ta yi alkawari tun kafin ta hau kan karagan mulki. Ko da yake dai ba dukkanin alkawuran da ta ɗauka ne ta cika ba. Akwai wasu matakai da gwamnati gwamnati ta ɗauka na bunƙasa ilimi ce kuwa har da dawo da koyar da tarihi da kuma amfani da harshen gida wajen koyar da yara a makarantu matakin da kuma dr bashir kuzo malami a jami'ar kimiyya da fasaha da ke mina ta jihar neja ya yaba da matakin abu na farko dai shi ministan ilimi wato malam adamu adamu akwai gudunmuwar da ya ba ilimi wajen nan gaba in Allah ya so ana fatan za a ga wannan alkhairan da yawa kuma wanda zan cika zan ba da misalin su kaman guda uku na farko dawo da karantar da tarihi a cikin manhajar karatu domin tarihi kan sa a kalli baya a gano abin da ake da shi a baya a ga inda ake yanzu a kuma hari nesa akwai mamaki da aka cire tarihi a wurin karantar da ɗalibai to dawo da wannan ba karamin tasiri bane abu na biyu kuma da yayi ko ya samu a cikin zamanin sa shine cire ilimin wato karantar da jima'i a ilimin jima'i a cikin makarantu da ya cire wannan shi ma wannan ba karamin gudunmuwa bace ga harkar ilimi sannan abu na uku shine wannan tabbatar da karantarwa da harshen gida ko harshen uwa a wato wannan mataki na karatu idan ba a manta ba UNESCO ta dade tana magana akan cewa enrollment wato jan ɗalibai zuwa makarantu akwai tarnaki da yawa wanda ana buƙatan jawo ɗalibai yara da yawan gaske su shiga cikin harkan karantarwa amma wannan in ka ruba ƙasashe irin namu za ga yaran da suke wajen makarantu da ake ce musu out of school suna da yawan gaske to daga cikin babbar hanyar da za a iya jawo yara da yawan gaske a cikin harkan karantarwa shine karantar da su da mazaton harshen uwa wannan abu yana da tarihi bayan tarihi a wannan kasar tamu akwai tarihi a duniya baki ɗaya idan baka manta ba wato kasashen larabawa da suka zo bayan zuwan musulunci suka ɗauki kimiyya suka yaɗa kimiyya a duniya da can greek girkawa hmm. suke rike da wato ainihin ilimin kimiyya da duk ilimukan da ka sani lokacin da aka zo aka samu daula ta musulunci a lokacin wani kalifa da ake ce masa ma'amun babban abin da suka ɗauka na mataki na farko an yi wani gida da ake ce mashi house of wisdom wato baitul hikima abin da suka dinga shine trans translation fassara wato ainihin abubuwan da girkawa suka yi da harshen larabci wannan fassara shi ya kai ga su waɗanda suke larabawa da kuma wanda suka musulunta tun da harshen larabci ya zama shine harshen sai zama musu da sauki suke gane abubuwan da girkawa suka gina akan kimiyya wannan yasa daga nan suka bunƙasa kuma da suka kamo in mutum ya karanta tarihin kimiyya da fasaha misali zaka ji an ce su abin da ya bambanta gudunmuwar musulmi a cikin tarihin kimiyya da fasaha bunƙasan wato sciences shine su duk abin da ya zo daga Greek suna kritikin ɗinsa wato sukan tsaya su tuhume shi su bincika su tuhuma daga nan sai su gina me ya sai ka haka domin sun fahimci harshen sun gane abin da wato yake ciki to amma mu an daɗe a ƙasashe irin namu misali Najeriya da sauransu abinda ake karanta kusan ana karanta ne a haddace kawai don a ci jarabawa a samu kwali to wannan shi yasa ci gaba ke zama mana da wahala fahimtar ilimi ya zama da wahala to sai dai kuma a yayin da ake yaba gwamnati gane da bullo da wasu matakai yanzu haka kuma har yanzu sai dai kuma har yanzu gwamnatin musamman ma dai fadar shugaba Muhammadu Buhari na tafiya hawainiya wajen rattaba hannu akan wasu kudirce-kudirce da majalisun dokokin Najeriya suka amince ce da suka hada da batun daidaita sahun masu rike da takardar shaidan digiri da kuma na shaidar hnd ko kuma babbar diploma na kwalejojin kimiyya da fasaha wanda aka buƙaci a daidaita sahunsu musamman ma dai a tafiya ta tsarin mulki ko kuma ayyuka na ma'aikatan gwamnatin najeriya farfesa idris bugaje shine babban sakatare a hukumar kula da ilimin kwalejojin kimiyya da fasaha a najeriya wanda ya ce akwai buƙatan shugaban ƙasa muhammadu buhari ya rattaba hannu akan wannan doka kafin ya sauka daga kan kargar mulki nan da makonni biyu to maganar hnd da digiri tsohon magana ce kuma wannan alama ce na cewa ƙasar nan har yau bata ci gaba ba duk ƙasar da ta ci gaba ba sa zuwa suna nuna wani bambanci tsakanin mai hnd da mai digiri in fa wasu ƙasashen ma sun ma son mai hnd domin shi yana da ƙwarewa na ayyukan hannu mai digiri kuma in ka bashi takarda rubutu to nan kuma shi zai iya kwarewarsa to masana'antu ko a ƙasar nan sun ma fi son mai hnd akan mai digiri to amma wajen aiki na public service shine aiki na gwamnati nan ake da matsala domin masu digiri sun kankana ko'ina a tsari na aikin gwamnati saboda haka suna taka burki ga ci gaba na masu hnd ha ana cewa in ka kai wani level ko na sha hudu ne grade level na sha hudu ba dama ka wuce ah, da wasu ka'idoji wanda ba su dace ba to yanzu dai ina national assembly wato majalisa ta tarayya ta ƙasa tana nan tana fitar da sabon zaben doka da za ta cire wannan bambanci tsakanin mai hnd da mai digiri muna fata kuma hukumomin gwamnati za su yi aiki da shi domin dama masana'antu su ba sa ma ya bambanci hukumomin gwamnati ne ke nuna kuma muna fatan dokar nan ta fito shugaban kasa zai samu ta hannu kuma za a cire wannan bambanci kuma wannan bambanci dama tun fil azal bai dace ba wannan alama ce ta rishin ci gaban Najeriya muna fatan an cire shi Najeriya za samu ci gaba yadda ya dace insha Allah to masu sauraro karshen shirin namu na wannan mako kenan a madadin bakin namu Dr. Bashir Yankuzo da kuma Professor Idris Bugaje da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Leather Gresham naku baban furin ke fatan a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin mushininku jama'a kiranmu nake bisa dagewa can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin